to kasar iran ita ce ƙasar farisa nan ne kuma aka haifi eh, eh, salmanul khair ibn islam Alfarisi, to ya kasance yana da mahaifi wani babban dan kasuwa mai dukiya mahaifin nan yana matukar son shi saboda irin son da yake masalmanu bai ko bari salmanu ya fita waje a kullun salmanu zaune yake a cikin gida salmanu ya zarce shekara arba'in bai ko sun ya je kasuwa ya so wani abu ya dawo ba saboda irin kula da kuma son da mahaifin nashi ke mishi wata rana sai gashi shagulgula sun ɗauki hankalin mahaifin sai ce ya kai salman yau zan tura ka kasuwa guri kaza ka je ka yi min lalura kaza ka yi min lalura kaza da lalura kaza ya ce ba matsala uban ya je wajen sha'anin shi ya tura salman salmanu na kan hanya gabani ya isa kasuwa sai ya ga wani ɗaki na ibada da alama wasu malamai ne masu wani addini wanda addinin ya fi kyau bisa ga addinin mutanen farisa na bauta mawuta don haka sai ya ce zai shiga ya duba ya ga yadda suke ibada da ya shiga ya tsaya yana ta kallon su abin ya burge shi sai ya fara tunanin cewa kai addinin fa mutanen nan yafi namu to ashe waɗannan wasu malamai ne daga cikin malaman yahudu su ne suke ibadodinsu don haka da ya gama kallonsu zuwa marice sai ya koma gida ko da ya koma uban yasa an fantsama ana ta neman shi Yace, ce kai ina ka shiga kai da nace ka je kasuwa ba ka je kasuwan ba ya ce ai babu wasu ni gani suna wata ibada cikin wani ɗaki ibadar gwanin ban sha'awa wallahi babu ta fi tamu ibadar kyawu addininsu ya fi namu ya ce kama min bakinka ka ce su ya fi namu kai mai ka sani a rayuwar duniya ya ce kaya ku kama shi ku ɗaure min shi ku samu mari kada mutanen can su halaka mini shi to nan fa ya samu wasu 'yan aike waɗanda yake aikawa ya aika a cocin ya ce ku faɗa musu cewa ina so duk lokacin da wata tawaga ta manyan malamai ta shigo wannan ƙasar ta farisa za su zo domin kasuwanci ko domin mene ku faɗa mini don Allah sai in bi su in bar gari in je in bauta ma Allah tare da su haka ko ya faru wasu manyan malamai suka zo aka faɗa mishi ya yi amfani da dabarbarun da yake amfani da su ya kwance maruruwan da ke ga jikin shi ya sulale ya gudu ya ce to ya zauna ga hannun wannan malamin ya fita ga hannun wannan malamin ya zauna ga wancan ya fita can babu inda yake zama face ya ga ana karanta siffofi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi ya ce idan wannan fasto ɗin ya kai tsufan shi mutuwa ta halartu mai sai salmanu ya ce ina so ka karantar da ni shin yanzu daga gare ka ina ya kamata in je sai ce ka je gari kaza akwai wani malami na Allah ka bi shi ku ta bautan Allah ya ce in je gari in zauna faston ya rayuwar shi har ya gama shi ma mutuwa ta zo mishi yaya ake cike ce ka je gari kaza wuri kaza haka yayi ta biyar fasto fasto shi Allah ya tsawaita rayuwar shi wannan ya mutu ya je can wannan ya mutu har ya kai ga fasto na ƙarshe wanda wannan faston na ƙarshe ce to daga gare ni yanzu kan babu wani mutumin kirki wanda za ka iya zuwa gare shi face wani manzo wanda ya wannan sa'ar da nake magana ita ce lokacin shi ya suranta annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin surantawa bugu da ƙari ya faɗa mishi garin da annabi zai hito suka yi ƙiyasi suka gano dai ba mamaki ƙasar larabawa ce inda akwai itacen dabino ga siffar gari ga siffar gari don haka larabawa sun zo ƙasar sham sayayya sai shi salman ya ce don allah yana so su kai shi gari mai suka ce mun san gari ashe mayaudara ne da suka ɗauke shi sai suka je da shi suka sayar da shi inda aka sayar da shi su ma suka sayar da shi a garin madina to yana shigowa garin madina ya duba ya ce wallahi wannan shi ne garin da aka ce manzon nan zai yi hijira ya dawo ya ce don haka ina farin ciki da zama na cikin wannan gare jira nake har lokacin da Allah ya kawo wannan manzon to yana haka kwatsam sai labari ya zo mishi cewa ga manzon Allah can ga hanya zai shigo garin Madina don haka jira yake yi ya ga yaya manzon Allah yake manzon Allah na shigowa garin Madina sai Salmanu yadda abin noman shi domin mai gidan shi yana sa shi noma da ayyuka na azaba ba mutumin kirki ba ne yana wurgar da su ya sheƙa ya zo ya tarar da annabi bai gushe ba akwai sifofin annabi guda uku manya-manya da ke cikin bible bai gushe ba sai da ya tabbatar da su ga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikinsu cewa ga kafaɗar annabi akwai wani ɗan tsiron nama wanda ya tsiru wanda shi ake kira hatimin annabci hatimin nubuwa wanda babu wanda ke da shi fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma karanta shi a cikin bible don haka yana zuwa sai rungumi jikin annabi lalabe yake lalabe yake da hannun shi haka domin ya riga ya ga sauran alamomin yana aza hannu ne bisa ga wannan khatimin sai ya tabbatar da cewa annabi muhammad fa shi ake bushara a cikin bible eh, nan take salmanu ya fashe da kuka ya ɗauki sadaka yabba annabi annabi ya ce mu ba mu cin sadaka ai mu ne da dangi na ga baki ɗaya ba mu cin sadaka yace to wallahi wannan siffar ita ma tana nan rubuce a cikin bible mu. yace don haka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah nan take salmanu ya musulunta mai gidan shi ko jin musuluncin nan sai ya matsar da shi ya sami shi wani irin babban takunkumi wahala sai fa wadda bai ga yana iya sa shi ba dare da rana bai da aiki face azabtar da shi har ya bide shi da cewa yana so ya fanshi kanshi ya ce sai an bashi zinari mai yawan kaza sa'an nan kuma sai an shuka mishi iccen dabino ɗari an yi bawon ruwansu sun girma sa'an nan ne yake yanta shi sai ka duba shekara nawa dabino ke yi bai ya'ya ba to amma gashi ya ce wai sai an shuka dabinon dabinon ya girma ya fara ya'ya sa'an nan ne ya fanshi kanshi ya zo ma annabi annabi ya ce ka kyale shi annabi ya sa aka kawo iraruwan dabino da kan shi da hannun annabi muhammad mai albarka haka ya rika shuka waɗannan dabinan yana shukawa umar na tsaye yana cewa ka dubi yadda manzon allah ke ta wahala da shukan nan ina ma dai a ce mu kama manzon allah don haka umar sai ya saci dubi sai ya shuka ƙwara ɗaya bai sake kuma samun sa'a shukan na biyu ba shi a na shi gani ya rage ma annabi wahala to amma abin mamaki bayan an shuka dabinon nan zuwa baɗi sai ga dabino ya fara yaya dabino 99 sun yi yaya guda ɗaya ne abu yi yayan ba sai mai gida ya ce to inda tara suka yi ɗiya wannan bai yi ba don haka ba zan ainihin ba ka fanshi kanka ba ba zan saki ka ba annabi ya ce da bino ɗaya ce to ba ko ni na shuka shi ba sai umar ya ce ya rasulallahi na ganka kana ta wahala ni shuka wannan da bino ya ce don shi na bai yi ɗan ba annabi ya koma ya sake shuka wani zuwa baɗuwa da haka da bino har ya fara yaya shi ma wanda salmanu ya amfani musulunci ta fuskoki daban-daban ya amfani musulunci ta fuskoki daban-daban wanda yana daga cikinsu lokacin gazwatul ahzab da master plan ɗin shi aka yi amfani dattijo ne wanda a lokacin ya zarce shekaru ɗari uku, don haka yana da masaniya ga tactics na yaƙi na mutanen da shi ya bai wa annabi tactics aka yi wannan ramen da aka gina wanda ake kira alkhandak ga yaƙin gazotul ahazab wanda kuma ake kira gazotul khandak wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba musulmi nasara ba tare da sun yi amfani da makami ba wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim ko layyana lu khaira ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Allah maɗaukakin sarki a wannan yakin ya mayar da kafirai ba su samu wani alkhairi ba Allah ya ɗunguzo musu wani irin iska iskan bai barin wata wuta face ya hure ta haka ma bai barin wata tukunya face ya jirkice ta ga kuma tsananin sanyi kafirai sun tsare musulmi salmanu ya ba da shawara a yi rame gudan ƙato a kewaye gari da shi ta da mai doki bai iya haura ramin ya shigo garin madina idan ko ya ce zai aje doki ya hauro ya shigo to kuma zai cimma masu dawaki tsatsaye suna jiran shi a haka aka yi ta wannan sai dai su kafuran da can nesa su harbu su ko musulmi su harba musulmi a lokacin suna cikin yunwa musulmi a lokacin ana cikin fari da talauci su kuma kafuran nan gamin gambiza ne ƙabilar gatsafan da sauran manya-manyan ƙabiloli na ƙurai shawa da sauransu sun haɗa wani irin false wanda a lokacin ba a saba gani irin shi ba to amma ramen da salmanu ya sa aka gina ya zamo shamaki tsakaninsa da jama'ar musulmi wanda ma a lokacin ne aka harba mashi ya kafe ga kafadar wani sahabi da ake kira sa'ad ibn mu'az wanda daga ƙarshe bayan gama yakin annabi yasa aka gina mishi ɗaki cikin masallaci inda annabi ke zuwa yana ziyarta shi domin gurin ya zama wani irin babban rauni wata rana sai ga jini na malala daga cikin wannan ainihin ɗakin da aka yi mala'ika jibril ya samu annabi ya ce sa'adu ɗan mu'az shugaban ansar mutanen madina ga baki ɗaya domin shi ne sarkinsu yau allah ya mishi cikawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso da gaggawa sahabai suna faɗin ya rasulallahi mai ke faruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin mutuwar sa'adu dan ma'az ya ce ihitazza arshin rahman limauti sa'adin ya ce wallahi al'arshin allah ma sai da ya girgiza saboda mutuwar sa'adu dan ma'az wanda duniya kamar yadda na taba bayani ka jefa ta a sama ta farko za ta koma kamar ka jefa zobe cikin daji sama ta farko ka jefa ta cikin ta biyu ta koma kamar an jefa zobe cikin daji haka ta biyu take a cikin ta uku har akai zuwa sama ta bakwai to samman guda bakwai da ƙasa ka jefa su cikin kursiyin ubangiji wasi a kursiyi hussamawati wal arda ko to kursiyin ubangiji ka ɗauki samman ka jefa ga baki ɗayansu za su koma kamar an jefa zobe a jikin daji ita kuma kursiyun ka jefa ta a cikin al'arshi za ta koma kamar an jefa zobe a cikin daji wato saboda girman sa'adu bin mu'az a gurin Allah lokacin da yi wa fati sai da al'arshin Allah ya girgiza la haula wala quwwata illa billah wanda lokacin fani aka dauki gawar sa'adu bayan ayi yi masa adu wanka aka dauki gawar shi sai aka ji kamar an dauki karamin yaro sai munafukai suka rika cewa ku duba fa ku ga sa'adu saboda yunwa da mai kuɗi ne amma ya kwashe ya zuba kuɗin shiga addinin musulunci yanzu saboda yunwa ku dibi ka raga kamar an ɗauko ɗan ƙaramin yaro dattijo ne fa nan take labari ya kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo ya ce wallahi ba yunwa bace ba kuma talauci ba ne wasu mala'iku ne Allah ya saukar a doron ƙasa waɗanda ba su taɓa taka ƙasa ba suka zo su ne suke ɗauke da karaga da za ku jaya hannunku da kun ga karagan tana tafiya ba tare da kun ga wanda yake ɗaukarta ba daga ƙarshe aka sa sa'adu a cikin ƙabari <clears throat> annabi ya ce masu masahabban shi wallahi allah ya gwada mishi ɗan tawul haka hankicif na goge majina haka na sa'adu wanda allah ya aje mishi a cikin aljanna ya ce wallahi wannan hankicif ya fi duniya da abin da ke cikinta tsada to amma kuma a ɗayan ɓangaren kuma ga wani al'amari mai ban tsoro wani al'amari mai ban firgita annabi ya ce haban shi kun san dukkanin wannan darajar da ke ga sa'adu ya ce to amma ƙasa na can ta maci sa'adu a wata ruwayan sai da a wazar dama ta game da hauni ya ce da akwai wani ɗan adam wanda zai kubuta daga ƙasa ta matse shi ya ce da kana sa'ad da ya kasance sa'adu la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ku je ku kashe abin don haka yan uwa musulmi sai kowannen mu ya san abin da yake fuskanta ga rayuwar shi babu wanda za a jefa a cikin kabari faface sai ƙasa ta matsi shi sai a wazar hauni ta game da a wazar dama babu wani abu da ya yi raɗaɗi da zogi da ciyon wannan matsar da ƙasa take ma ɗan adam la haula wala quwwata illa billah to wannan kissar ta salmanu tana karantar da mu tana kuma lurar da mu cewa babu shakka yahudawa sun san da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru aru aru gabanin ainihin a aiko shi yana nan rubuce a cikin littattafansu daga baya ne suka canja littattafan suka rubuta abin da suka so su rubuta sa'annan suka miƙo ma mabiyansu suka ce haza min indillahi wannan littafin dukkanin shi daga kwaba zuwa kwaba from kwaba to kwaba cewa littafin Allah ne alhalin kasancewar akwai labarai da tatsuniyoyi daban-daban waɗanda ba su da alaƙa da ubangiji la haula wala quwwata illa billah akwai kuma abu na biyu wanda yake ƙara gwada mana cewa babu shakka yahudawa akwai ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafansu sun dai caccanja su ne sun ciccire su Su rubuta abin da suke so su rubuta domin su ƙara ɓatar da waɗanda ba su da ilimi daga cikinsu shi ne abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun gabanin a aiko shi lokacin da baffan shi abu talib ya ɗauke shi zuwa ƙasar sham wajen fatauci annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka tare da baffan shi tare da wata ƙungiya ta 'yan kasuwa masu fatauci na ainihin ƙuraishawa a garin maka suka taka zuwa ƙasar sham domin sayan abinci saboda garin na makka ƙasar tasu ba ta noma ba ce sa'an nan ba ruwan sama ake musu akai-akai ba sai a ga shekara sai a musu ruwa sau ɗaya ko sau biyu don haka ba su noma shi yasa annabi ibrahim ya kira garin na makka wadin gairi zar'in ya ce rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gairi zizar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus salat waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun wannan rafi ne garin makka wanda yake bai da shuka to annabi sallallahu alaihi wasallam tare da baffan shi abu talib suna tare da fataken ƙurashawa suna isowa bakin garin sham inda nan ce cibiya ta yahudu a wannan lokacin sai kawai ga wani babban malami daga cikin manya-manyan malaman yahudu wanda da sukan wuce shi su yi mishi hannu haka yana karantar da ɗalibai babban malami ne su kuma yahudawa a lokacin su ne suka fi kowa ƙarfi ko sa'an nan larabawa a lokacin suna cikin mafi ƙasƙancin mutane dama-dama ma mutanen maka da yake ana girmama su saboda girman ɗakin da suke rungume da shi to amma laraba ba su da wata ƙima don shi nema a bible ake cewa the stone which the builders rejected has become a cornerstone cewa stone which the builders rejected ka dibi dutse wanda za ka ba magini ya wurgar da shi dutse yana da daraja kana ba shi dutsen zinari ya wurgar da shi ko dutsen azurfa ko wani abu mai amfani kai ko dutse irin wannan dai mai kyau ka bashi to zai jefa shi a cikin gina ko irin magina waɗanda suke gina ta duwar wasu a can da to haka aka siffanta larabawa to sun saba idan suka wuce ba sai an ɗaga kai ma an kalle su ba idan sun ɗaga hannu sun duka sun gaisuwa sai a ɗaga hannu kawai ana gaisawa da mutanen da ba wata daraja ke gare su ba to yanzu ko sai ga malam ya dago ya kama tsallaka kan ɗaliban shi ya rugo da gudu yana rugowa da gudu ya rika